shigowa zauren VOA. A yau ma dai Hamid Mahmud zai yi ƙoƙarin jin tasirin soke dokar safarar baƙin haure da gwamnatin ƙasar Nijar ta yi daga bayanan manyan baƙi da ya gayyato. Barin haɗa ku da Hamid. a can baya kafin kafa dokar akwai kasashe da su ma ba su ɗauki wannan dokar ba sai Nijar. Shin yanzu an soke ta kana ganin cewa Nijar ta yi daidai? eh bon yanzu kuma a cikin wannan tayyar da muke kuma a cikin wannan muhawara ma akwai abin da muka manta kan mu fara wannan eh muhawara mun mance da cewa a Nijar a yanzu a matsayin ta na yanzu ta fita ma daga cikin sai da ita mm-hmm. eh don kun gani wannan kuma ai da sha kenan babban wani kalubale ne kuma za a samu mm. na a gano da wai canjin lamurna bisa wannan soke doka da aka yi kuma ta yadda ta hana ta hiya bakin haure kun gani don ka yanzu waɗanda suke yan sai da yawo nan dole yanzu kan a gane kama wagga doka kama daɗinta a nan cikin garin agare sai an ɗan ɗauki lokaci kaɗan kama yadda sauran abokai suka ce tunda wa'ancan sauran mutanen namu wanda suke cikin kotu yanzu bangare na sai da yawa ba san ba su yanzu menene protocol kin da aka hau da musu wanda za musu permitir kin su rinka boro kasashen su don su samu su shigo Niger har su samu su wuce inda za su taya. Mm-hmm. Eh. Malam Bilal Afululu za iya cewa soke wannan dokar ya maido da martabar tashoshi ya mai da martaba kowa ma eh, yanzu na zamana alje shekara sha shida alje ba ta samu yanci da wasa ba ba ta sami shi da kudai ba ba ta sami shi sai da yan alwaldik da shi ta samu yancinta to mu muna so mu samu yanci da roko da mun duka ma wani ba Allah ba mun ki duka ma diyanmu su samu hanyar su da suka san wani abu eh shi yanzu ba yiwa a samu yanci cikin daɗi mutane kullum suna kuka yunwa na gaya muku yanzu nan magana da muka yi su lacce babu yunwa babu yunwa sun canta ma ba mu san shi ba Allah kai ya gama mu daita soke dokar ta maido da martaba ta shoshi ta maido martaba dan adam da kanshi jikin shi ma ta maido mushi ma ta shafa mhm. yanzu da na ce maka dan taga sai zo tare mota daji mhm. ya sa mata in mutane mai ta yi gudu mhm. yanzu sai an biyo tasha ayi fede rut ayi kashe fudu da babu wanga doka babu wannan kashe fudu babu ma shekaru nawa babu ma baya da kinci ka ce mota a saida ta a'a mai mota ne ka da shi daga nan daga ganin sai ya kira ta ce mota na sake ta to ina doka wannan wurin kenan ni ina da karhi mota ka saida ta nan kai mon borne ko fudis ko gendarma ko sandika niyame za zaka samu labari a saki motar nan to yanzu ka tare mota sai a ce ina da yinta mhm. lehin ta bata da kasa bata da kasa tun tana da su ba ya iya saida ta ma kenan doka wannan ta maido martaba mutum ga jikin shi ma ba shiki ba mota ba mhm. ta maido ma ba sajiyar yancin eh, shi mhm. na iya kama ba sajiyar ina labar da shi nan ina labar da shi ma wanda ya gane sai ya kiyaye ce kai ga hanya bi da ni nan wurin tasha ne ko nan ka ne kasan inda kasa ne harin tahi to da babu duk magana ta ita ake shi ko na ilahi ma ba a shi lehina saboda cikin mutane na da tahiyya ta wancan jada Allah kai ya kara mai dota saboda ni ba na iya boye wa sai na dade can zalimci akai muna hakci akai bin da ake ma Allah ka dai san shi ko duk wanda yake cikin iko lokacin shi yasa abin da aka yi abinda in kai na wani na wani kai ba na a a magana ka ba na so to wannan shine zalunci yanzu tasha ta samu kuɗin shiga kenan ta tana zuwa za ta ta samu yanzu fiye da haka za ta yi dai rana ba duk wannan mota dari mota tamanin take fita dawa zai baka mota goma wani ashirin yanzu mota dari take fita kuma duk da fedi route da kashe da komi duk sun bi ka'idodi ka'idodi suka bi in ba ka'ida duk mai mota yanzu ya san ya amfani mm-hmm. in mai kashe ta ya iya sayan taya mm-hmm. in ya jima sai ya sayi wata mota shi kamashin da yake ciki ya san yana samun kuɗi kamashin mm-hmm. ya samu shika dari biyu dari uku dari fudu wannan duka wanda sai dama sai bashi su eh, yanzu dan caga ya zo da haukashi ya sha abubuwan shi ya zo ya kawo maka mutane ba san me ya kawo maka kawai ka sa ga ajihu eh, shiga amma wata ta cika ba ka san da me ta cika wa yake cikin ta wai ka maka mutane to wannan shine yancin da aka samu yanzu kuma muna ta mahanin yanci sai yayi haka zai yi haka kuma tun da wanga aiki mun san shi ma ba mu san wanga ba wanda aka kife yanzu nan wanda aka binne ba mu san shi ba ka san da wannan ba naku bane to ni in muku magana nan in ce kullum ku dinga kai magana ta inda take wallahi shi ne babbar rasuwa wannan ikon da aka yi nigerian da karamin shakki yana kama ma bature da shi ake magana saboda can abin da za a zauwa na bature kai ba ni shari'an da wani yabu ne kai amma ban ganin bature ta ce ka taba ganin dokar da aka ce kakku ka abinci ka sako sai turai uwayen ka anan kakakkanun ka anan wace irin zuciya ce gare ka nan zuciya biyu gare ka ga karshe kuma na biyu na munafiki ne kawai ba na gaskiya bane turawa ai ba za su so wannan safarar bakin hauren ba zuwa kasashe inda suna son ta sa zuba muku kudi mu lokacin ba nan ake za a ba mu ana ba mu raguna don mu gwada mu hana safarar baki mm-hmm. an ce an yi kudi yan caga mhm. ana ci miliyoyin da mu kuma mhm. ana a zo a baka rago fudu rago biyar mhm. a ce wanga shine hakkinka a tambaye ana koyana nan duka bin da aka ma mutane sai Allah kuma mutane sai su ake da zufa su ta jini ba mata zufa ba tarwa ruwa to malam bilal zamu da Musa a shawarce wace shawara ce yanzu kake gani ya kamata bullo da ita domin wannan soke wannan dokar to shawarar da zamu bada shine kamar da muke magana shi dai komi a danganta shi ga wajen doka yanzu mu abin da muke shawartawa a huddo doka wadda za ta tsara wannan aikin na tafiya sai an tsara komi a ce ga shofar ga abin da ya kamata ya canta yi ga yadda ya kamata a kai su wannan mutanen ga inda ya kamata a kai su ga wani ne ya kamata doka ita an doke ta mm. kamar shin hudu abubuwa ake wanda a ce kowa ga tsarin bala kowa ga tsarin da ake tsara mishi bi mm-hmm. sai a daman zama ne a yake sai a ɗauki doka mm-hmm. to sai a ce in an yi kazakin haka kin shine mafita su ma an yi nan kaza shine mafita in an yi haka haka shine mafita kenan mu tunanin mu a tsara doka wadda za ta tsara wannan Eh, to aikin na to ko tafe wala abdurrahman turawa ko kuma abdurrahman biyanu a can baya kafin kafa dokar akwai kasashe da su ma ba su ɗauki wannan dokar ba sai nijar shin yanzu an soke ta kana ganin cewa nijar ta yi daidai eh bon yanzu kuma a cikin wannan tayyar da muke kuma a cikin wannan muhawara ma akwai abin da muka manta ka mu fara wannan eh mahawara mun mance da cewa a Nijar a yanzu a matsayin ta ne yanzu ta fita ma daga cikin sai da ita eh don kun gani wannan kuma ai da sha kenan babban wani kalubale ne kuma za a samu na a gano da wai canjin lamurra bisa wannan so toke doka da aka yi kuma ta da ta hana ta hiya bakin haure mhm. kun gani don ka yanzu waɗanda suke yan sai da yawo nan dole yanzu kan a gane kama wagga doka kama daɗinta a nan cikin garin agada sai an ɗan ɗauki lokaci kaɗan eh. kama yadda sauran abokai suka ce tunda wa'ancan sauran mutanen namu wanda suke cikin kotu yanzu bangare na sai da yawo ba musamman ba su yanzu menene protocol kin da aka hau da musu wanda za musu permitir kin su rinka boro kasashen su don su samu su shigo Niger har su samu su wuce inda za su taya mm-hmm. eh to Yusuf Imud eh, shin ta kake gani ya kamata a yi gyara a cikin wannan dokar Hmm, doka soke dokar bai da illa ko kaɗan mhm. yanzu yadda mutane za su tahiyar da ayyukan nasu ne cikin shi ne ake iya samun illoli da dama mhm. mu yanzu fatan mu su masu dokar bakin haure kasi sakaci har aje ana wasa da rayuwar biladama cikin mhm. sahara kenan babban tsarin da zai kamata a doka ya shafi su 'yan caga da hukumomi su yi tsari ya kamata zama ne ya kamata su yi na musamman su faɗi duk matsalolin da aka taba samu bisa kan fatauci kuma a ga matsalolin wacce har yanzu sabuwa ya kamata a bi domin a ga an kauce musu mm-hmm. shine shawarar da muke iya badawa a sa tsari na musamman wanda zai ba da dama a kai mutanen nan cikin koshin lahiya ba tare da an salwantar da rayuwarsu ba cikin sahara To jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na zauren VOA. Duka-duka mun kawo ƙarshen wannan shirin da muka kawo muku daga jihar Agadez na ƙasar Nijar. inda muka ji shawarwari da mahalarta zauren suka kawo kan yadda za a gudanar da mu'amala a ƙasar bayan soke dokar safarar bakin haure. Makon gobe za mu shiga ƙasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya haɗa shirin sai Fiona wa mayi nan dudu da ta daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.